assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inni ko subhanahu wa ta'ala sabu kannir no dama anir cabe hunkuna nan kan dir ko subhanahu wa ta'ala ba irga koyda irwane bayani digina kan irgogo tonan di carga matkan cine lokaci ka lokaci kulu irga charkubai nango jingarai albarkantuwane wara irmu duga char fongandin din ko subhanahu wa ta'ala sannai din ko diya sannai zamir ko sannai hanganiyar rano bonkanai go irse hallasai go irse kanda go irse wadin se din ko subhanahu wa ta'ala ba a yarda unkuna wo kam bon irga ba irma carmo hayandi ngonoga ti mana kun hannay yankirga tonandi carga ay kanga de ginda irwani fuway hansaya irwani winday hansaya arba'una nasiha li islahi buyut mana kun hannay waytacinirga tonandi carga kanga nan irwani fuway mabori zama fuwo mantikala an nemano ka irko subhanahu wa ta'ala agate ngata mose albaitu ni'matun fuwo mantikala an nemano zama furano borgudu dukayan furano borgudu dajjayan matka irko subhanahu wa ta'ala gani wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakara irko ino dangaran si gutunaran fuwaira dukayan alfaga berodin kan sigina ibn kathir rahimahullahu ta'ala ani nangu aya wani ra irko gogo filli irse an nemo kubanta kanga tenga banyega do kanga dangi se ifuwaira nan kigudu dukayan nan kigudu lambayando nan gudu suturayando nan ka igana fanda infani bobayan ya dinga irra a fokul ni mukaigo gun matono ni fuwo go ni seda ni fuwo ngono tinan go kan ni ganwa ni fuwo ngono tinan go kan ni ni fuwo ra fuwora tinan go kan ni kan ga jirbi ga fulan zam gudu fulan zamai ya dinno ni fuwo ngono ti lambayan wodo kan ni gudu lambayan hari bal ni fuwo do no tinan go kan ni din izaidin wandai aranga morgu gorcerra yadinno yallamanti borfuwo ngonogati bonguda bayni wandaydin izayse matkayir ko subhanahu wa ta'ala ana way boral silama yamar ani waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula irko tabaraka wa ta'ala ani way boral silama ise wa tabbat aran fuwaira aran masifatta garan talamai bangan matkan jahiliya gina borai iningay talamay banganti hunkuna lebor kay gala sabu nin adamayze din gon di ahwalan nas mimman la buyuta lahum mimman ya'ishuna fil malaji'i aw ala arsafati shawari arsifati shawari واللاجئين المشردين في المخيمات المؤقتة عرفت نعمة البيت لديني كي قلا سابهم كنا يمي كارورا bore yango na kan sinda fu bore kan goga ga bafu nay kan de refugee bore kan yan fonde bonni go kan go fulan zam bore kan yan gare ila bayra lakal tunaisi to din fam da wane ni di halu kan du mora igo to ni ga bai kan an nemono go bor fura an nemono go bor mu fura halden ndi fu kan kango mai ko arara agongo fu wora karra gogoluwe wala bum wana wona agene laysa li mustaqar ay way sinda ai ay sinda goy tabbatante wala makan thabit ay sinda nangu tabbatante to boro koy dinna alhalo gune nigi di kan amanir ko ma sabu kan ate ase zan fo wo wo kagogo dondadi ingay wo manduwa aseno lokaco ka irko subhanahu wa ta'ala a dukkur yahudai dinga kan sigine banu nadir an nemo wani nga nirko fo buga ka iga igange fuwai ini gare ga ka iwindaira إركو سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر إركو إني إنغتي كويودي kanna boraydin kanyan cafar gotuntir ra, al yahudayra ani gare ga ka kanga ra, za garay yangina kini morgo ga gare ga ka madina kwarara wati dinga lokaco kini sima dira na yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aidil al mu'minin fa'tabiru ya ulil absar irkoyne ingati kodin kanna koddor igogin ngay winde gai dingai bon Yahudai ki bai ka hino dirawo tabbatingayga gai igongay winday tutubu dingay kambay da kimandi koy Irko ne to kai la sabu he aralla kalkonay wani seno alsilama agi himono ni fuwodi ni mahagoyda ni windodi ni mahagoyda zama ni windo nga no irko din ga zanin zani wandai zani izai ni mu nimi hanse nimi wa da jahannama irko subhanahu wa ta'ala ni ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun irko subhanahu wa ta'ala ni haram boreken chimandi waram bombatu gawa da nuna za'aran Za a ran almiyalai waran bambatuguwa da nunadin kan adiyan diyan haro kiga funsun da adamai zake farai da tonde kiga gana kan naka irko subhanahu wataala malaika no goga kan yan binai ga warga igonda gabi isirko ko tanda wakani ya marda wo kair ko ni mate nga dai ni gate nga idin malaikai yadin no nin windi koni mabai irko subhanahu wa ta'ala aga haugin haga funu haikul kan nigo ga tayin windo dira matka irko diya sallallahu alaihi wasallam ani inna allah sa'ilun kulla ra'in amma star'a ahafidha dhalika am dayya hatta yus'al rajul ala ahli baiti irko subhanahu wa ta'ala kurko kul aga hauga haga funu hayakan anano akuryamu jani aran kul kurko yanno kurko fo kuliga hawga hago fun ya haroga hal bumbo aga to ki ga adama iza ha ni fuo bore ga ni iza din wanda matano ni teisi nini dan addina fondara wani mani da addina fondara yadin mono irga bai bor fuo nga ti nango kan nigin bombatu nango kan nigin bombatu wa da hari boba kan sibori Ni nigin bon batu ni arzaka ga batu ni almiyalai gi batu a sai no ba fitino gogutun no ine bor mu kokari ni fu mu yurwa a mosinse ni mu wasanda Ya dinno ine salamatu rajuli min alfitna an yalzama baitahu irko diyani wat kan fitina tunu hada mai ni mahallasi ni hallasi yan wakati nim gwar ni kwara ni ma fitina tun kwarara borai go charkar borai go charnwa borai go yange borai go fitina to kokari kwai ni kwara ni kwara ke ci wani inga no ni se hallasi fonda to ya dinga wani kulga chabir se irma bayir fuwa igonda infani ya no irma bayi borbo ba ilokacey bayaŋey kul di baŋga funu goyo do wala ifunu ngey habay do ilokacey bayaŋey kul iga danno ifora ngey windeyra gora wani wani dine dungay sanda gono bora kul gu furu ngey foyra ga lamba ga wada dunga wal dine e, yeni sanda gono bora kul gu koy ga lambi ngey foyra yeno din aga boray gare wal dabbe na hari nogo kan nan kun kunno skoy lamba kadday ni kwara matkul kan nigo nan ku kan nigo nigo ko kerno nim ci haga fu. da zaro gane wai na mu fatta ni borai gari gonga foira da wiciro tono boray zumbugoy nikagi gar borkul ngo kwar hinna na gicheci da borai ban goi wali ban chawyan dolo no boray ilokace bangay kuliga no ngai foira dinga irma baikan ir foidin iboriyango ngono ga hagu irga irmi boriyanti to fondo daga gana yi hansi insha Allah taala irga filla carse kuna hannayya kan dir kokarin dai to kul wadin ta ir fo yi mabori ago dai ira ijina husnu ikhtiyari zawja dinga bani fuwo mo boori ni windo mo boori mo bor hanno ni hiici mo suuban woy bor addinance kanga hambur irko subhanahu wa ta'ala matka irko subhanahu wa ta'ala gani wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim irko subhanahu wa ta'ala ani wahijandi jamburai dimborai kayan baigi hiji ifai ararra da banyai da kongai din kay yang igondi hijen muradu armi hijanti borai kan sarangi hijendi mo modu boren no kal fukar yan no irko no ga hawgi no yinga yangu tuninga bakcharoga ya dinga iga bawa tukan niga bagi hiji ni mu kokar ni mu wai bor adinan ciceci matkair koy dia sallallahu alaihi wasallam ne tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa Walidiniha, wa lidiniha fadhfar bi zati din taribat yadak irko diya sallallahu alaihi wasallam ne igi woy bor higi no hari taci magas bor boba kul kango woy bor higi har taci magas ni gi higi boraga fami bambata koyno nima hiji kanganan afamiyo din nimduwa mine bonko ni bandano alfaga yan bandano sheku yan bandano dai kangi manda borfo yan igoy bora hiji fo se woy bora awane boro se woy borno kanga bori sontolbano iba sinda gonda addina iba sinda gonda tarbiya wadi manisa kulla bor foyan igoy bora hiji awane addina kango ase magasi irkoydiya ya sallallahu wa sallam ni kokari ni boŋo ma zame da addinanca din jan addinanca ni kan bai mato da labu, mana ni kambay mursunowa yaɗin no irkoydiya ya sallallahu wa sallam anir se adduniya mata wa khayru mata'iha almar'atu saliha An dunya anduñawo meeda mi mantikala damaya harino kani hari kayniyo fono andunyara kani haro kam borigi bisi gati woy bor hanno yadinga irmu kokari irmu hiji wai bor kan gonda addina gano wai go bori zama matkayir koy diya sallallahu alaihi wasallam ani ago ir irkoy minno woy bor hanno sayano an dunyama kanu ni se no din di ko ni no burhan no kan taraha tu'jibuka dinna gune agin bejandi wa taghibu fata'manuha ala nafsiha watkan ni ko inariyan ni gonda bon garanti kan asinga bon no alborwanesi asin bina sara yaɗin noyir koye diyani ago bon futayra kani kul karranigo annemo kul karranigo ɗin mandu woy bor hannu ni mursu ngati almar'atu fa min al almar'atu taraha tasu'uk ago bon ni nima baranda woy boro lalo kan zani ɗiyanagin bina sara ni no fa amma ni nim toga ɗiyano ni binaga sara wa tahmilu lisanuha alayk ga wani da yana sambu ni ga kati niga ga deni niga wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malik din naru mun sin da garanti fa ni go lakkalo go go tunam skoy ta go albor wa nay keki wani wani sai lilere wa zabanora kun yo muto koy nariyan a galbor wa nay ce dai ga ga zalai to dole no wani irin ko kariga hagoida harin kanta kan kanga dai hanse da irkoite wato kan noni ni wanda hegi niman kai gune addina niman kai gune fahamante noni kwagi dai no bor kanga bori wala wo kan gonda alman wala kan fami be rizano to songo ni faham ni kokarin no asayu fi islahi zawja ni kokari gu goyino kangana wai boradin ama hanse babu raste asto su aginga hanse o boragi hin kan sintinaga manti boran nano amma dina tarbiya ina ladabanti aga hanse aginga te ni bumbo kanga tal bora lokaci te kan nisi addina sannira ni gingaro bumbo sikai gabori sonkufa ikan cindi amma ni kanda ni ne yawon kuna ni kaga fam da addina ni go kai da gingaro ni go kai da makaranta koyan ni go kai da addina misai to wani mo din no wai bora a si faham jahil tarai go aga addini sino jingaro sikai ko kani ni ma hanse dirkoy ni no wai bor hanna kai zahana ka hanin ni hiji agonda addina agonda da hannai fabiha wa ni'mat ma dalla abori wani irko bakcar wani kan a nise. to da irko ite wai wara kan ni higidin zasin tinai ni bun bogo jahili wal zahi jahili ya rano ni higi to songo o kan ga wajibin ga isini ni ma faibo boden selku a ani ko karno nim di fondo fono ni ga gana ni ma alhalo hansi gano windo ga bodi oh ni kokerino ke kiga gana wazu da lakkal candiyan da makaranta koyan wani no ni gana kan gana am hansi zamanin kan ta kurye dole nin bai kan kan da wasi kal koy kambara ir koy ngono ga kan da barkan aba ir koy ngono ga hansa barkan aba guna annabi zakariya alaihi salam ifono irko subhanahu wa ta'ala ne Wa وأصلحنا له زوجة ولا ayyubu أيوب عليه السلام irko ne ngana wando hansasi yani ga bandaga kan wando lokaco din asite walir mane annabi zakariya no alayhi salam lokaco kan wando afatta al'adadi ya siba hay kirko ina wando hansasi a hinga kaga hay an gunda sambu ala hay ni di wala bore moni hansengo kan iga bonun da kirko ne wa aslahna lahu zawja ngati kana fi lisaniha tawl fa aslaha Allah oy borno kan adena go ku me balbal da kurnyo go ga salanga saga kata ga ga dena ga al kurnyo ne afwa ne iwai ibe wo bore wo dumai gono oy bor fitinante kan kalko songo bobo kale rigima bobo hal ni gine ni iway to wai bora o ɗumono go annabi zakariya sai ka irko ne wando han sasi to fonde gono kam ga gana ɗimo wanda wonda han ko ta aste igina dai mukulan da wani ibada han sengo da aqida aqida tauhido ma di ara amir koye ɓe gina amir koye be am kai gir koye gana farilla jingare am dai sutura am dai. Kiyamun na fili nafili alkurani alqur'ani chawyango makaranta koyango wani ni kokari amma gana hambagar wadin gata amma hanse yadin no am Ni bobanti biniyan biniyandi a sargai bobanti amma hangan wazai sai haiwa kulu iga bora hanse woy bor bobo hansano fonda fora wazai hanganiya irdo naga mawe boren kan ninge wato nge singe kurnye berandi nge skindi ise amma kinge go hangan wazu so nge go ga hansi nge ma kan yakin sibori afo nge do na koy do, in kun nge ma waza ira kan asibori nge na nan to ni di wane ni ga ba adamaize nimte barkan ga wazuta ya no mu kokari din gonda chorla la yankan gini ya marda hari lalo wati kulu hari harilalani gini ya marda ko kadi ko mawri coray ɗin ɗumay ceeci coro han nayan kan gini ya marda gomni to boray wo igin hanse adi nga woneyan kulu igo mi seyra kiiga ba ɓormo ko kadi nda kanga nawoy boramu doga hanse yaɗin no ago fonde kirga gana ir fuwa irmi hanse ir fo irmi te ir ko fillen batama irfuyi irmi irko fillen bo bandi ira matka ka hadisa ra ka irko diya sallallahu alaihi wasallam ani mathalul baiti alladhi la la yuzkaru Allah fi mathalul baiti alladhi yuzkaru yuzkaru Allah fi yuzkaru Allah fi wal baiti alladhi la yuzkaru Allah fi mathalul hayy wal mayyit irkoy diya sallallahu alaihi wa sallam ani fuwodin karra igirkoy mayo filla ade dando do fuwo karra isirkoy mayo filla ade dando agi himano bafuna do buko fuwo karra igirkoy filla ngati fu bafunanta fuwo karra isirkoy filla ngati fu buka matkan dai bafuna an gano ganga bon nafa yanno fuwo karra igirkoy filla ngi bonnafa nafa fuo kaŋ ra isir koy filla sanni buko no zama funo kan infani si ara matkan buko asinginga bo infani dinga dole no ir fuo ira ir musobe ir koy filla ga zikr ga nafila jingarayte ga qur'anay e kyau ga Da dai kan gi manda zama hunkuna da bonno mo darugo gune niga di bo boba ifu wayu e fu buko yanno ifo no fu wayu e izami sigir ko filla fuo ira matkande hadisaji fu yanno key mon bagir ko fillara kal music kala doni nda gani gayinnano yigete fuwora to woni ɗoɓor fo cinayya de qila wa qala da gon e eh, kormoto wonen de to fuwora fuwowo ko irkoko teyam fuwowo toɗo harram hay kan si ɓoori konu gen yigete fuwora to ndi woni wodumo ɗumo aga tonan kan fuwo igata aliyante bumbo kanka gangi malaika bon furfuwora sandu fu karra hansigo sandu fu karra fotogo wa malaika sike dangara yidi yaringa matkinno wa dumoyge tega bafanay fu ina inate sarai isige jingar nafila te ara matkayir ko diya sa sallam ni wucinga nafila aran fuwoyra wasaran fuwoy te sanda dai sarai zam sarai wo no isi jingar yaringa irfo ilmi te ibada nangu nangu kan igir koy ganara wani no ga hagunda yadin no irma irfo foy ba funanin di ibada din tun ga jingar ni minal miyalo tunandi ngamum jingar din tun ga nafila ni minal miyalo tunanda ga nafila din go gomni fote niminge mo chandi im dinti wani ago gomni ya din no ago ki ga bayir mu kulandara foy mu doga bori foy mu ga hanse mu kulanda askare kan shari'a ni riya kan ga degin da foy sanda askaru dukhulil manzil zikirai kan borga tewa tsakanin ba ga furni windora aka hadisi ra kayir koy diya sallallahu alaihi ni idha dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala ash-shaytan la mabita lakum wa la 'asha wa idha dakhala fa lam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala ash-shaytan adraktum al-mabit wa idha lam yadhkur Allah 'inda ta'amihi qala adraktum al-mabit wa al-'asha irko diya sallallahu alaihi ni watkulka al-burgo furingo fuora ngana nir ko filla dingo furni windora nimini bismillah walajana wa bismillah kharajana wa ala allah rabbina tawakkalna wal bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah watkani go fatanwa to din furni windora ninir ko filla dinga bagan wani ni ninir ko filla shaytana bumbono geninga challa shaytana ise hunkuni ya aransinda sinda kaniyando aran sinda ngwayando hawre si aran si girbido sino den furni windora niman irko filla kanigo furo to shaytana gani arandu nankanga kani fa arandu kaniyando wat kanigo ngwani manne bismillah to shaytana gani arandu kaniyando arandu ngwayando adi nga wane wo irin kokari ga hagoida dingo go fatta ma duwaci annabi sallallahu alaihi wasallam ne wat kul kan go fatta ni ndora ne bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah to lokaco din no shaytan abun go dinga bonno ga ne hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu shayatin فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي watikan nigo fata ni ne bisimillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah igne ni kanda irkoy nin kanda irkoy nin wasa irkoy nin batu shaytanay in go banda bare ni se go fonda nan ni se ni neno go dira isgar har ni se koy ni di protection no kan sambu zani windora yadin no shaytan ge go kubai dinga chal shaytan fo kan ba makagin fitina amine ba ko gin bon tabandi boradin do zan ni ko ni sudu fondaga matano ni gite da barkan ina kanda ina batu ina wasagwa da ir hadin ga wani ir mu kokari ko kulanda agwa hayki ga bayar mu kulanda ira kan sunna nir cewandi kosite yan ni fuwara ni mu kosite ir ko diya sallallahu alaihi wasallam te idza dakhala baytahu bada biswak annabi za furungu windora aga sintinga kosino kosina aga ga te daga ba ga fatta ala ga fatta kosina aga te ga fatta wani hannu kan ga hagu gurin kulanda kosina musforun da annabi sunna no Yannu abu ay kan gin fuwai hansara muwasalatu qira'ati surati al-baqara fi al-bayt li tardi ash min Irin dabu irin koy da gina watu kul suratul cin irmu kyau, irin fuwai ra. kan gana irin shaytani gare. shaytanu hay kulkan nigo do naga ka nan kulkan nigo naga ka amma har yan gona kan nigi te kan ga garai ga ni, ago ina suratul baqara a cawyango to problem wa silam margino go wani suratul baqara ya, igi kabu o kengu ra i margino go gate igi kabu suratul baqara ikkoyɗi yani la taj'alu buyutakum maqabira inna shaitana shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fi suratu al-baqara irkoyɗi yani o saran fuwoyte sarayya karra isiginga Shaitan ago zuru fu karra igogo suratu baqara cow hadis fonce jirbi hinza shaitan singa da windora hadisa fora irko idiyani iqra'u surat al-baqara fi buyutikum fa inna shaytana la suratul baytan yuqra'u fi surat al-baqara ko idiyani wucin ga surat al-baqara aran fuwaira zama shaytan a sike da fu kan ra'i ga surat al-baqara ga surat al a gwanda darsa wana wana surat al-baqara banan ay banantihin kadin kan go suratul bakarara ngo din dinga ba kani shinora nga niga bani ma chow din no fuora ago hay kan go fuo hanse fuo bore imi chawandi bore mi char chawandi fuwora bere ke yan farillano kan shari'a an wajiban da irga ya dinga windo borai imi yamar imi kewandi imi tarbiya al silamatarai addina bo matka imam muqatil gane haqqun al'al al muslim an yu'allima ahlahu min qarabati al haqqun al silama ga amingal miyalai ami dondangandi addina misai abor manai e ba wani kongai goizai kayan gwase ami fad ami kewandi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum an a kirko ga, da a kirko kirkoyni ganjege funaga ali bin abi talib ne allimuhum wa addibuhum ara izai dara wandaydi ara mi berandi ara mi ladabanti. to adinga bor izai din wanday nimi cewandi addina nimi cewandi gomni dai kulkan igi bukatu ko ga gutul ladabu yadin no ago haikan ga fo hansara nga nogati mana fuwora imudu addina bere gine bere gine tire kan borai gudu bere da fiqo tira aqida tira ai ku kan gati bere kan borai bukata kwaga addina misaira imudu tira yankan igicinga chau gana fandai yaanno ago hay kaŋ ga fo Al maktabatu sautiya filbait ima du waazu kasete yaŋ kaŋ iga cinga hangan waazu ginay yaŋ waazu yaŋ kaŋ windo borey ga hangan Kan gi alhaalay hanse Kan gi tarbiya hanse qur'ana cew yaŋ kanayno waazay ka alfagay teno wane kuli gonda nafa kiga te alsilama se awana bafunara yaadin no ago ira borahannai irkoita musubanantai imike imka bor ziyara berai nai talibai in bor ziyara wani ago har subanantai ra nimike min ziyara nimike ima nin dai wani almiyalai zama ta mahannai mandi ko im furbor fuwara annur dai ni yoton ni fuwose nin dai muka fakarai nin dai muka gorga haru wani fa'ida boben no nigudu boro han nay nimi digite coro gom nino se matkayir ko diya sallallahu alaihi wasallam di coro han kan nin daga char hanga sine awana de dando do coro lala awana de dando gi mano sanda dai eh ifoni gani barkan gogu turara nera da barkan gogu muji funsu cor hanna ga ti turar ne ra kwa imma amin nonga turara ga wani mu dai aga Wani din ka gora jerga Ni mu mahaukan ga kanu to boran ne iziyara yango di makani do wani gomnino nin dai gornongu fo gomnino ya dinno aga hagu bor fo ci te kanga de ginda fu bor mi bay nim ko karigi bay ko goy dai ago ira nimi cingi ñaafili jingarteni fuwora maskayir koyɗiya sallllahu alayhi alaihi sallam ni afdalu Salatu, solatu lmar'i fi beyti illa almaktuba na fila kante bakcarogo ɓe si jingar na fila kul nge na fila kan alborga te nge fuwora kammanti farilla yaadi non woy boro a fuwo jina harara am jingar farilla aga ta se gomni da ma jingar bumbo annabi jingarara annabi bandamu yani ga wani irin kokarin ma bai agoci te kanga de ginda fuwaira irmi bai ingiti bors furfu wani ra kadini no izini al istihdan qabla dukhul izin no ni hanis ka bonda furbora kwara din ka dinne assalamu alaikum wal kok kok kok yalla aymo furo dine ni se furo nga ngamo furo dine aa se furo hin suru wal sobay koy iɗa sinda ni muradu songo mo sobay koy wa in qila lakum urjiu farjiu huwa khayru wa aska dine ni se sobay borane wallahi gun filana era wa kan ka fa ay singer nin furay kwara dane sobay to mo hin suru mo koy wonno gin bina hananan ni gibsay kul ndi soyro ira laada wara moraga tundayin watka di dama mukani kwara da kani kwara dinne heyi lokacoci ne sinda tanfa kangin bayni ni surai kwara mu koi ka lokaci filana aga futu amne ai da ko bai sai kani kwara gun kaina kanni tay sai no fun hannan go filana kani kwara ne sai wani sinda dama wai an nasar no lifo asaban da dina no ni ke wani ndo wani a ginga te lokaci kan ka bora ziyara asinda bani asibin gam fatta gin kubai asin da gabi kan gin kubai an ga tagogoi fora kago te bongu guda bai wani asiba nim furgidiya ga ba ni ba o ne kul gono to ni sadina gonda sokoniya addina gonda eh char bongu guda bai addina siyar da borai mahadite ga char dorandi la darara wala dirara addina rasin da ni borfo dorandi wal borfo min dorandi asir ku subhanahu wa ta'ala ni ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha irko ne he aran bore ke yanki manti wasika ga furfura kan mantaran fuwai kan mantaran kwara kalaran mu izini ha gina aran masallan fuwo borega nigi jingane assalamu alaikum a adkhul assalamu alaikum a adakun ya non rici ni na assalamu alaikum a adakun yalla yi furo dina yi nisa furo ma furo dina nisa a ah, si furo to ni musu furo wani ngono wajibi irko ne fa illam tajidu fiha ahada dhalikum khairu lakum la'allakum tadhakkarun wani no gitaran sai gwamni daran ga baran muwazuta nims fur fuwa ni ra kan mantin fuwo kadini no izini gina lim sallam mu hanni ga furo fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum din ka bora kwara ni kar kar kar kar kar ni sallam bor kul mantu ir koy ne to din man bor kul gar fuwo ra masifuro halimin no izini wani bungu da bayno ni sefa son ni ka bora kwara ni kar kar kar kar bo kusino ni karamba ni kadin furo ni furo apre ine gine fo darai to mai ni ga hanan wani se hanan ai kusita ni ma hanan fa dami gini mai konde ni de bor banga koyo hino hanan yan san ni sino amma dine ni se furo no ibai ni furo yan woga ni ga bora ska gin tum kan ni na ifo samun gisi wa in qila lakum irji'u farji'u huwa aska lakum wallahu bima ta'maluna alim dine aran se woye borane to wallahi ay gono bo amma songo songo wo ay singa tanen furo e singa ne receive ay kwara in suru mu koy ka suba ir ko ne maye woni ngono go bori ngono gin bina hananen de gibi sai kul ir a gabai bay ay kul karongo te ir ko ga bayaga to amma da funo kan bore siga ba funa yara talisino wal fukan kan butikno bore kulgu furga dai wali yin furge muradaiti wadi wa man to izin haya o irko ne laysa alaykum dunahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna ma taktumun tali siyaranga kankam siyaranga ran mu furo fura kin isigo gwarara, manto bor fo no, arno boutique dayno ki kaga dayga nerande bo ku ingo furo karan gonde ginayen karan ko cecara to ir irko ga bahe ku karan go ga bangandi fa dai ku karan go tugu talisino ni bor mane din ni ziyara ni chore din ni ziyara ni mun wa bora kwara talisino musine no kal dai ni kwara hinno ni gunwa ni sikoi bor fo kwara gunwa msikia hadi فتكيرك سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وعلى ولا على المريض حرج وعلى أنفس ولا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلكو سبحانه وتعالى نتالسينو barkan da nauno ga aran dai mukan wacar bande ni bai da nawo bayan ga dinin da gonwa ni in ga furaji na boni ga darga hamai ni no ga diya an go sidi hamai wal man tadi barkan fana kano talisino ni musifante ga ne min da sin wacarra kan kam sino talisino jento komo kan gam bano man kubai nin dam ka morgogon wa o talisino aram mo aram mun bay foira wala aram mo aram ba bai foira wala aram mo aram yan ai foira wala aram mo aram yak fusini foira wala aram mo aram way mai foira wala aram mo aram ba ba kai ne foira wala ran hawai foira aran talisino armoninti walbinde aran mo waran coray kwara talisino irkoyne talisino daranga ba aran mo wa jama jama charra wala aran mo wa wani wani wani kulle busi aranga amma aran mo wa jama ra agate albarka ga bisi boran mo wani hinni wani na'am ago fu wai ladabaira kan addina nircawanci ir izai Irwa ne goizai irin misi yarda in furir bon fu ga ta girbi fu jin harai karra nin windi koyo albora da waibora anan ga konu aran musu yarda aran izai muka furar mun kamantin da izini wani wani lokaci ki ga bai girbi lokaci no hal alfazar lokaci to ni izkaina amsufun ni bon kalama ha izini alula wate kam gite sest ga fulanzam alula banda fulanzama ɗin gite. A sai ne kailula. docteur ni izon bo musfurni bon gina harara kalan da izini. tarbiya no kirim ga zanka tarbiya bo safa banda din safa jingar in mu halka son zanka irim siyar dim furir bo il se im skoy gidi haykan agune kano. matikir ko subhanahu wa ta'ala ايها ya امنوا ليستاذنكم amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم irko subhanahu wa ta'ala ne he aran bore ken cimanti ami izini ke ci aran ga aran banye din karan kan bugu mai mai lokaci kan banye gono goizai son kan banye sini goizai gono ni goizo mbo muska fun ni bon lokaci yo cine da zan ka kai ne kai man baliji, iman kan ga indiri to nangu hinzo gono kalimi ha. hali ga alfazaro jingar ni izo muska fur ni bon jin harara kalanda ha izini ya ai mu furo ai ba bai mu furo A musallam gina hala ma ha izini wani irmi tarbiyan da daman ha izini to am furo hunkunir kwa ko kadda doga nai wato su wani porta dan yan jin haraisi hun kun porta gono nim porto kile abar bora ba si ba a singa porto fer kadda karkar ga ha izini dindi kan ni nigo suturara lokacin gam fera sam furun ni izono amma da fuwo go ferante sanda kauyera kisi bai kanga tigina report kan ko cha ginga bonda rida ina na gubuti ga bonda to ndi agin ka gar alhali kan skanu wadi akko cha tarbiya sara aga kata problem alfazaro gingaro gine ya dino da lokacin karan garan bankarai kaga jisi alulawati alula wati kan ni funi gingarai ni kiron kiron o dirra ni ni kan go fulan zam ni gin bankara kan ni go kan go fulan zam bayan ga alhalo kan rada mai zaga ciya da nawa ya dinga wadin mo lokaco din cine imsika ga furara mun kaddini izinha lokacin zanta safa jingaro banda nga mo cino furno aran jingaro safa son kalkaniya to daran go gina harara imsifuro kan dai imaha izin wane jalli hinzano aransi talisino wani yan banda za a ranga za a iga ba imani izini ha talisino zama lokacin bayan ga kasaba naran moga hay rango suturara ba idi aran ba aran dai di cari asidorandi zamzan kenno kan gogu windu winde aran bon ngan daran zai irko ne yakin irko ginga ai bangan da aran sai zamir ko koino kan gwanda bere kan gwani, monon gwani gon A agola da bai raka addina nirke wandi aga haram bor mu kom windi wanira kamantindi windi koyo di ni dini korko sino kwara ay fogo mo zige karo porto bon e, e ni chaise bon ga kom gidi ay goti. wala mo gusize fansi dai kerme gusize Funeze kan nigi cinga kom gidi akwara ay kangoge wani aga harram alsilamu tare na haramanti إركو دي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص وكوكان كوي زنكم برفو كوار kan te windora inga no adini moizo akwai ga iphone gini moizo loti ka to asin da min bana ni mursu asin bana istega bana gamu isin ngumi ma moizo ka kani moizo kada borgo to ni woni karambani me yaadino abocite kanga de ñinde windeira Wai boro ni windora nga no nina fai. haram no ni am fatta sonda sonda yanji kago furarangamara iblis furarangamara cheitanu furarangamara nine ha inin fay sowoy ko inin fai. amantin togina inin faina ko ga motsi ke cikka ga gina kunkuni ga dundun gine ngai kwara a haram no ni ga nin kan ga tikur yo masiyar da am fatta masini ni ga gare gine to zade kai ni fa so yaran kwara kwaran kwara kai na gare ya haram no wai boramu mu haram no amin ga shigoro amne zare kan ni bangai fai ifo ne gorga ten kwara ifo ga jasanin ifo ga jasanin kwara aga wajibi am goido kirko yamar am goro hala minge iddate kalandir koyte fayyahin zantano da fayyahin zantano ngai kwarna koge iddati zalika ino ye kayan sino amma fayyan jina fayyahin kanta dinna fay aga tilasno am gonni kwarge iddate ifo se irko cirse hikma kan sino irko anir bom baygi be sirbon anir baygi be sirbon hay kul kan ir koy ciitir se gomni no irsi ir bayaga walir man bayaga gomni no ir koy sir yamadde har lalo hay kul kanir ganji mo go ara go ara gomni si ara akokora sibori koyno mo dinno way bora fay tizam se ni e neni no fayno fo yene no an sini daga marabo ga fay koyne ga no fo ga wanti ni al alsilamu taray barkan ninga mutiwo ka islam tare ki wallahi kala am bafune bafune kano barkan wongo al islam tare wana kala bafuna am kankam am te mo don debe irko tabaraka taala ni ya ayuha nabiyyu idza talaqtumun nisa فطلقوهن لعدتهن wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra irko subhanahu wa ta'ala ni he arambo ya yani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ni goga sala amma ya maryam goga bora kulgune asai no ine he ne annabi annabi ma ni ci amma kika goyo do kul bora kulno damir no inte jami wani idza talaqtum imanni ya ayuha nabiyyu idza talaqtan nisa imanni he ne annabi adingo gin wanda fai a'a henin daran darango garan gal fay angal gani kulganigo waran fai di di wani idda mi idda kabumu fogitini moy bora di idda masi way bora fai lokaci kagoga di al'ada haram bid'anu bida way masi woy bora fay hananiyan karrani lambaga nga mo bida fayan no asibori masi amma ga halanni moy bora da gunde ba kan jahilai niga mai gine wai wai borni ga fayda gunde alal faga jahilu ne wor ko kan no bor fayda gunde fayen wo mante ay sibai qur'ana kan mirano adi wane wodumo qur'ana o kay cabi go wai bor faida gunde wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna gunda ko ay dini fay iwane idda gati wat kan iningai izai hay to ala kulli hal irkoi ne aran mala sabu wa hambo irkoi kanga tarin koyo aran masu wai borai ka ifuwaira miri domiro ne ti koyo borai ga fuwai kan rai godi ifuwai no ba kan ni fa fuwo no fayyan wo mantin no ga cabinin daga ma fatime tanki idda man ban nin daga ma man fatime ase son misalaga alboro imini wanda ta tacino bonis wanda ta ci, wanda ta tacanta fa kunni na fai songo songo no ni fai kan ni na fai a afur idda me wala to lokacin din nin kanga talbora ni moni fur idda zama ga haram nim ko hijigte wanda guwanti baka nin faybo idda ban, tanke idda ban ni wanda rana ku. yani a lokaci din ni bumbo fur idda zamni sindi fondo ga yiki ga batuno da idda ban lokacin no da hije korfa pati lokaci ga mu ko hiji amma tanke idda gono ba kan wanda ta canta no musina to ngi ne no ino ay ko ta fa ba kan ni gonda ni nim ni ga batuno kadde amma banin idda lokacin gano. ni mo ko gi jidinga ga bazam son ya pati amma tan ke fayyan wono ine to idda sa amma da fayyan hin zantano din banga fa ya bandai no akwai ginga idda te wadi banda nin da ije salal nin da kamara kin yana ni gini yati ko ne musu wai boraka an fuwora wai musu fatta ka kaddaida aka toje bangantano agaba ba inga min dukuran dise zam sai ni nufai agogal alborwa ne ce ni jarga agoga zalai ni gerga to yau ne ma garai am ga tenge kwara mantin kwara amma da gugor bani asigin fitina asigin wau asigin kaina yani sai ni fasine gin mena sai gin wi to kulu aga tilas nim fanda na masa garai nga mo ir koy tilasan daga am sinin ga sigoro goro he wadangay ir ne wade yangati ir hirrai bor kul ne nga mir ko hirray daru borani nga fundo tonye ir ko ne koy ne daran na wane te aran sibay nin kam nin wanda fay ni sibay ham bagar ir ko mistaji fo tanyandi wane banda matkan ni binatun ni ne wallahi ne nin wanda fay igin fali he filani staya di hin suru a ah, ai sin da suru ai sin da mura don kuna ai sin da mura su ba an fata gane ai windo ai winda ga ma ban libina monte tension o monte alvala ko gete semaine fo is attention o baisse azumbu hino nite don din bai to dago ni ko ara ni arange bongu dabu yadi ni muzumbuni wana bon aram maye kerse amma aram bai kan korfofo pati wala tare bor fo kudman bai kai kainan den si ara car beren den noti amma ni togane ni fai ika ina ni ko kata dogan baro in gine kurkun ko ni ka shaidan di kurara ina garai azruwa dira ko ngai do semen fo semen in ka banda shaitano na ranta so aran sintinga koy car zalai koy ne telefono bo ino aran to di care ni koy kwara gam ligi lamba lamba koy kwara anan taro sun da wandiyo to son ba irko taran sa ba hawi te wala hawi manti hawi bambata aran naran mo shaidan ni mu ase no irko ine nim sine boram fata boramom oy boramom sininga si goro zama la tadri la alla allah yuhdithu ba'da dhalika amra nisibai har tajikir koy ga dan anga te fayango din banda no ino baksina ka ga lala ga jasa ba matka te banda lokaci wani no a ba baksina ga furnise ino kai kalmati kalhawi son bor margina wani dumote isi kal kura borai gorkisina ino gudon da gine garkse filane nga matkini char wauda matkini char kainanda son ga ino ga kagwar char mon kwai ne ni dondo bor goyda dina wana wani sika borga bor fo si dondo bor bor fo si dini hawi burfusin tanka ta fere ta ago haikan kanga halal alboray simate foyra woy boray cinara albor dir koy ni wanda wanda turante wanda kanga ture Ni gihin ni mata se o kan gine alhijran mu mora windora matin nin fayno wo fatin mayo ga. amma ni ga ladaban ladabandino ifose maslaha kan sharia agba ambora hanse matka irko subhanahu wa ta'ala ne wai bore karan ga hamburi ture yango agba mu ture ai kan ni na mun ta amnin gaste din na mun na amnin gasina agoga funde bayite wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna irko ne wai wazu gina wai wazu an baga dama wazo aga hansi dir ko tenin wazu awonga gama kulir koyne wahjuruhunna fil madaji dindi awonga wazo ta to momora nan kan yado hare ni kwa arabo amma ni siga kaninda hiye murado ni safiras amma da tare bor foka asbe kaninda siga saba ni ga tugu ninda hinno fuwora kai aga bai kan bani sigate amma tarai borfono siga bahay kangolti Wani ne ba bongu a sai ni gine fuwo bongu ne, no ige wo bungu dabay bai ne ker tanka ta feriya manti hawan hawande ya manti ker shaydande ya yadin no manti ker koy dia sallallahu alaihi wasallam adona gone tenga wanda isi lokacin kan wai borai ningai mutura annabi ga sallallahu alaihi wasallam annabi dirgi no fuwo akwai fu nangu fu handu fu ne? handu fo isi bondan arang aysi si aysi karan ɗo il faut si zama an duña no i ba annabi min gay no an duña iɓima nabi fitina annabi min de ir koyna mino subaniya di wara ago hay kiga bara irma kolanda winday citayra irma dogi hanse bor muskanni ne windora fura ni hinne ni ɓe bore gono ngay hinne ɓoray nokkani se siba jamara furya zan kul borago go babu bin dora no ba, go lamba jama'a jama ska gorgo fakare hay kulu ra kan buga go nginni wane yo shaytan du boro shaytan manuni koyne bayan ga borai kan shaytan ni hama isifai no wane isiba ra gore asir ko diya naha anil wahda an yabita ar-rajul wahdahu aw yusafira wahda ir ko diya ganjini ni nadiraw wani nam ka goro wani annabi ni ganji sallallahu alaihi wasallam problem no gwara ibo din ka gor ni hinne ko mitali gayi ni sin da kyale bu yanka ni se matano wal janta lalatun ni se chino ra matano mai no ka di ni se fa ba konde ni doktor kwara ni adama zinu gazantano asai bor musika gor ni na da man tatila suno musin bongar mara ni ne walni hinne ni goga naru nimdi bore mo mot sambu zanya mai kalmara di wenga hinna no gati shofa isin da hanga sin ba fo ne o hasarawno irko mitali gayi girbi gingin dinim kan gubu wani nisiru ba ko zambo kusini jarga bore man bayni ga mo songu fa im ko gin ba. wani masibono kan kun zabano ra borbo ba gogati asibori ba dai naru no din gwanda hina musinaru ne ne zambor sibai kan ginga kaniga gungidi lokaci fo mai yi da fo na tunu akwai tunizi safarai ga akwai ingannin galmiyalai ina safar ina noran defu ina mkoi ka handu ka wala handu fo banda ino kago ko ingi inna no koi haikir ko gati akwai no di nonno malakal mautu ningu gote aga abu alfafuwo bo ifame gonde kali chege chi se kan filan ne abu kali ga delegation da iko ga sam iko buka samuka to wani no kata bor follon dir hanfo ira alfago fo kan tege si ngamo tinizino ikonda safare ir koy tinganda talibi no go charbande amon ko ne in safar safarate normal adu ba ala na noruka anim ko ga dai inga sai habiza yan kinga kabai inga almiyalis agogoro kal tension tunasi tension o tur sanda monte hal hali ga sola no no ko inga talfota akan ga to don dingi nano don kalmati jiri fo député zenofo kankoy makka inge hinna no go hotel ora akwai atawaf ar tawafo te gabana aka hotel o do nge no fora da hanga kun wiza afuro hotel agong agongo fuizora akwai furo du sherora nodin no buyango kase malakal maut an gardu sherora tension o bo sugutun akwai kan nodin bor ne kanga faba yadi yadin kala bu fundof aga toga ka hotelo do almiya lay ce mata ran guba wallahi yagi ko sabu sonda nay funu ta bado ay nay tawafo tayka abanda imaniye gudu abaro igidi gice idigi ce za telefono man eh, décharger za telefono man décharger kal dai telefono décharger hino bore lakalaitun, famiyo bore ce makka matano imagunin gaise ina ira lufago fondan kango nodi ya makka ini irko si mafabinge ga in ko guno hotel aido gadi hali gudu abaru nge mo mila har bumbo al hotel no ago visa imile de ago kwara rano ambagar hay fudwa ino iko gidi gi windi doktor kwar kul kango makkara tura tur im koyne imne inge mandiya imne im koyne imne asino he ni adai par finir abisa semen hinkawi za bukago hotel hotel fora gamo kala sara ifono katwani bor follon gore annabi no ne ganji sallallahu alaihi wasallam mas ka gorni hinne ngene ni go bafuna ni hinne masinaru ni hinne asibori zamari no kan problem go ara zai yinga ka go kumni bon zai bun boda bai kan ni nono go bata mara ag profite zama ga bai dinga kan ga ginni wali mte taron dangi im charku ga kanido ni di wala waldori ginga dunin alfa zo sin da garanti nigi hinnin ne ni ba ni samai kware son tillizo dori mu dunin kan do kwai din man dufa ba ko kai ni gubu adama zama tai kon amma dindu hang sin kan nin ga margan da kere agin ga kisinai da ibar fona makani do aran ma tangam charbande da zai kaga na maran zai aran ga tangam ha din sin da bali ganta dunin a gane mu kagin fa ba a ce ki barkan kagin sambu to yadin no ago aiki gangira kan ga dai inda fuway nga ti bon ni fu bon kan sin da mir ni bai nigi ga etage kina sanda gingare wane ki te beton dai mine asin da mir beton o sin da mir kan ga bor gayi nim kage yarugine ni kani abu wani annabi na ganci zami fo se girbo din inga tin girbo din ga inga futu nim bimbil ka bimbil ka bimbil ka nim ko ka. din kan mo ka dadir koy nin ka zama yin bu ko sambu din ma goy din man bu mo am baga ni se bu ko haru koy ni paske ni ga lebu lebu lala kan kan bu bu ni ga ir diya ne bo ku kan fu bandabon be fu bon bene kan sinda tondi wal bundu e mir ga gayi tombay kan alkawali kunno si bora ga mana hay kul kan ga halasi sino yari ga wani bora na talite asibori wani moyi na ganji agwa ira ke ga birin fam da fuwai ci taira ngano gati dir ko ite magen gono magen gono sai ni fuwara talisino hansi ga yan ngano ga haram amma mage ga yan sin da tali kada din a scan ni sai nin mora amma dai shari'a mana haraman to mage da go ni sai fora mage din ko gin medan ta saira mage ga ko gin medan hanyan haraira wadin asin dorandi asin arwala haro sara buto no go ni sai nin tona ni da hari mage ko medan ara amma ga musine ni ni sai arwala da haro mane haro ta najasa la hansi mi ngoro gonda najasa mi haikan me dangara ngo kadin nyum sor iye sintine nyum yon ma nyum da labu wani asin da talimat kair ko idiya sallallahu ina ha ani maje o mantikala windi ko yan no irbo hadi no kango windi irbo ko yan mantan na jasano maje ya dinga amame dangina irawo din sa an na jasandi asasara ya dinga eh irnya fosinai dunguriyan den bon eh nangono lokacin irno nemono irga gayi kada irko subhanahu wa ta'ala anir keb lokaci fono ayrim kagodo kun hannay kan irga koyda da gina kerse kalil mane kerse subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi